yan uwa masu albarka barkamu da sake saduwa a wannan yammaci na talata wanda shine yammacin biyar ga watan ramadan hijirana da shekara 1441 wanda kuma ya dace da lissafin 28 ga watan afrilu na shekarar miladiya ta 2020 wannan shine darasi na goma cikin jirin giyar tattaunawa da muke da matashiyar mafarki daga makarantar mu ta darul hadisi salafiya da ke zaria a nigeria makarantar mala albani zaria rahimahullah sunana kabiru abubakar wanda ake ce ma askar muna ta tattaunawa akan usul da qawaid na ainihin fasar mafarki a wannan fitowa insha Allah za mu zai kokari na karanta mana qawaidut ta'bir qawaidut tafsir al-ahlam waɗanda muka rero daga littafin al-badr al-munim na shihab al-abir waɗanda za su taimaka kwarai wajen fahimtar me ake nufi da fasara mafarki ya kuma ake fahimtar ta malam ya yi bayani akan ka'idoji mabambanta na fassara ɗin har wajen guda goma a inda ya ce alƙa'ida tul'ula ƙa'ida ta farko wadda ƙa'ida ta farko ita ce da ya ce idan aka samu mafarki wanda yake yana ɗaukan ma'anoni guda biyu masu karo da juna ko fassara wadda ta saba wa juna to za ka yi ƙoƙari ka kalli lafuzan kaga wanne ne yafi dacewa da usul wanne ne yafi dacewa da wanda ya mafarkin kamar yadda ya kawo ya dauko daga sharhin alfiya ta alwardiya daga maganan almunawi da yake cewa yan bugi lil mu'abbiri an ya ta'anna wa ya tasabbat ya dace ga mai fasara mafarki yayi taka tsantsan ya kokarin tantance magana wa an bahasa bahsan tamman ya bincike mai zurfi cikakke wa yanzura ta'alifal kalami wa nuzama ya kalli tsarin zancen da kuma zubinsa yumayyiza baina hashwihi wa haqiqihi ya iya bambanta me asalin zance ne kuma ƙari ne kawai wa yake fa'alal maqsudi min kulle ru'ya ya iya gano abinda kowane farki ke nufi uridat alaihi an gabatar mishi thumma ya ala qawanin at-ta'bir sannan sai gwada ta da ƙa'idoji fa in ihtamalat ar-ru'ya ta'birain in yaga tana daukan fasara biyu yukharrijuha ala ma huwa alyaq wa awfaq bir-ra'i zai fitar da ita akan abin da ya fi dacewa da mai mafarkin nan kamar yadda misali likita zai iya ganin alamun cuta su yi kama da cututtuka guda biyu symptoms su masa kama da cuta iri kaza da cuta iri kaza dole sai ya kalli abin nan history na rayuwar kowanne da wani abu irin kamar gado hereditary da makamantansu sai iya tantance to wani din nan na fi tsammanin cuta kaza ne da shi irin wannan kenan ana ka'ida ta biyu ya ce ربما كانت الرؤيا مختصة بالرائي وحده كمن يرى أنه طلع إلى السماء ولم ينزل منها tana iya waya zama mafarkin ya keɓanci shi mai mafarkin ne kamar mutum ya gan ya hau sama ya ƙi faɗowa ya ce idan mutum ya ga irin mafarkin wa kana maridan a halin rashin lafiya to mutuwa ce mata wale mai kun maridan in ba mara lafiya ba bane safara to tafiya zai wa in kana yasluhu lil wilaya in ya dace da shugabanci dama ya gada ko ya isa yi tuwulliya za a ba shugabanci au da khala dural akabir ko kuma zai shiga cikin manya wa in kana min arbabit tuhani idan kuma daga cikin wanda suke cikin wato ana tuhumar su ne talassasa au tajassasa alal akhbar zai zo mai dan leken asiri ko mai sace-sace yace warba makarat da gairi ta yi kuma kan farki zama na wani ne ba naka bane kaman yara anna naran ahraqat darahu aw duran nas kaman yanzu mutum ya ga wuta ta cinye gidan shi da gidajen mutane to wannan fa amradun cututtuka ne za su shiga gidajen aw zulmun min malikin ko kuma ya zama cutarwa ce daga wani shugaba aw mautin ko ya zama mutuwa aw aduwin ko abokin gaba aw fitnatin ta'ummul jami'a ko kuma fitina ce za ta shafi kowa Allah ka tsare mu ka'ida ta uku shine wa rubama Eh, ruwa tara ru'ya wa ta'udu ta'wiluha ila akhika aw sadiqika aw ahadi aqaribika aw man lahu alaqa bika zaka yi ganin mafarki zama ba kai ne ya shafa ba ya shafa dan uwanka ne ko abokinka ko makusanci ko wanda kuke da wata alaka ta zumunci ko aure ko surkutaka ko makwabtaka wa yakunu zalika idza kanat ru'ya la taliqu bika ma'anaha ma'aniha in ya zama abin da ke cikin mafarkin bai dace da kai ba to ya shafa wani kai wala yumkinu an yanala misluka ah, mujibatiha bai kuma ha? bai kamata kuma a ce irin wannan abin da ke cikin farkin na ya wani irin kawo bai kuma sahibuka haƙa biha minka sai da wannan mutumin ya fi ka cancanta ka dilalatul mauti masalan la tunqalu an sahi sahibiha illa an ya yakuna salimal jismi fil kaza wa sharikuhu marida kamar wutan dilala ta mutuwa ba a cire ta daga wanda ya mafarkin sai in ya zama lafiyar salau amma kuma wani nashi bai da lafiya fa yakunu li maradihi aula bi hali dunuhi min al-maut sai zama wanda yake bai da lafiyar nan yafi kamata a ce shi za a fassara mafarkin a kansa saboda ya kusa da mutuwa a bisa dabi'a kama idara sabiyu as-saghir ash-shay'a fa yakunu li ahadi abawayhi kamar yaro in ya ga wani abu sai zama ya gane ma iyayen shi ne wal khadimi ko a ainihin wato mai hidima fa yakunu li sayyidihi sai zama ga ogansa ne wal mar'atu fa yakunu li ba'liha aw li ahli baitiha mace kuma ya iya zama ga mijinta ko mutanen gidansu shine ibnu wadi yake fada yake cewa a cikin alfiyarsa wal abdu ru'yahu takhussu al maula wa ma taral mar'atu wa ma taral mar'atu nalal ba'la wa qul ila al walid ru'ya tifli in kana ha'ula'i ghayra ahli aka yi cewa abdu kaga dai shi yaro bawa ru'uyahu ta khussul maula mafarkinsa na iya shafan ogansa wa ma taral mar'atu nalal ba'ala abinda mace take gani zai kan mijinta wa wanqul ila walidi ru'yat tifli ganin mafarkin yaro to fassara shi ga iyayen in kana in kana haula ghaira ahli idan waɗannan ba su cancanta ba amma idan sun cancanta to nasu ne kamar yadda Yusuf da ya mafarki tun yana yaro ya cancanci shugabanci sai zan fasara akan shi take anan sai Shihab ya ci gaba da cewa rubama la takunu liman ru'yat lahu yi kuma ba ga wanda ka ganin bane lakin takunu li ghairihi min auladi amma ta wani cikin ƴaƴansa au abawaihi ko iyayensa au aqaribi kuma kusantansa au ma'arifihi almuta'alliqina bihi ko mutanen da ya sani wanda suke tare da shi ka rajulin ra'a anna abahu ihtaraka bin nari sai kamar mutum ne ya ga mahaifinsa ya kone da wuta famatar ra'i sai shi wanda ya yi mafarkin ya mutu wahtaraka abawahu binari ghammi sai zama iyayen shi za su kone ne da wutar wato bakin cikin rabuwa da su wa akhara ra'a anna ummuhu matat ko kuma wanda ya ga uwar shi ta rasu fa ta'attalat ma'ishatu to abin da mafarkin ke nufi mutuwar uwarsa to shine lalacewar rayuwarsa da annan ummuhu kanat sababa da wani hayati domin uwarsa ita ce dalilin tabbatar rayuwarsa mai kyau ma'ana dama san yin farkin cewa ya ga oshi ta mutu ta gama dama ba ta duniya to abin da farkin ke nufi shine zai samu rugurgujewa a rayuwarsa da matsala Kalma Isha, uwarshi kamar ita ce rayuwar shi wa akhara adama mata wani kuma zai farki ya ga annabi adamu ya mutu famata mata abuhu allazi kana sababu wujudi sai da uban shi ne zai rasu wa kamar ra'a anna basarahu talafa ko wanda ya ga idan shi ya lalace an fasa mai ido famata waladu sai dan shi ya mutu saboda shine qurratu ayn din shi wallazi eh, allazi huwa qurratu ayn shi ka'ida ta hudu tace ruba ma ra'an ina insanun li nafsihi ma yadullu ala alkhair ada hukmuhu ila aqaribihi wa ashabihi المغتنمين لغنمه الفرهين لفرحه ويكون ذلك شرا ونكدا في حق عدوه لكونه يغتم بخيره ويفرح بنكده idan mutum ya ga alheri zai faru gare shi a mafarki to zai ga alherin yana koma zuwa gare shi da mutanensa da waɗanda suke farin ciki da farin cikinsa wanda suke bakin ciki abinda ake cewa abokan mutunci wato abokan kuka to sai kuma ya zama wannan fassara abin shi ne? akwai abokan rigimarsa waɗanda su kuma suke jin haushin ya samu alkhairi suke jin daɗin ya samu matsala to sai za su shiga matsala kamar annahu idza ra'a li nafsihi ma yadullu ala nakadi ada ila aqaribi kamar yadda in ya ga ga kansa abin da ke nuni zuwa ga fitina yana kuma zuwa ga ƴan uwansa da mazowansa wa yakunu khairan li aduhi wa rahatan lahu abokan gabansa kuma su ji daɗi wa kazalika idza nazala bi aduwihi fil manami amrun rabi in yaga wani mummuna abu ya da abokin gaban sa hasala da ra'i fa'idatan fa'idatun waraha zai samu wani ci gaba ne ko daukaka kamar annahu idza ru'iya lahu ma al ala alkhair kamar idan aka gane masa abin da ke nuni zuwa ga alkhairi to yana nufin zai iya zama ba wani alheri zai samu ba abokan gaban shi za su samu matsala ƙa'ida ta biyar ita ce almanamul wahid ruba ma kana lirra'i wahdahu ربما كان لمن يحكم عليه كمنان الأولاد والأزواج والعبيد والشركاء لاشتراك من ذكرنا في الخير والشر غالبا ما فرقي قوايا ايا زي اذا ما هلا كي كأي زي شافا كي دا كي زي ايو كما شافا مبايا كي شافا ايا ايا كدا ماتا كدا بايا كدا ابو كرا يوكا صبر دو انا سنا دا تاريا دا متمن وجن الخير كو شري وكذلك الحكم لكل جماعة معاشهم او كسبهم bi jihati wahida haka duk wani hukunci da za a yi wa wasu mutane wanda yake rayuwarsu ko samun su yana fitowa ta hanya ɗaya ne kamar ma'aikata a kamfani ɗaya ko a shago ɗaya ko a harka guda ɗaya duk wannan shi ma yana iya ɗaukan duk abin da ya samu ɗayan su na alkhairi idan ɗayan su ya farki a cikin kasuwancin shi akwai wannan alkhairin to zai iya shafan su duka ya farki a cikin kasuwancin shi akwai shari zai shafan duka abokan kasuwancin shi sannan ya ce ka'ida ta shida so da dama akan samu wasu abubuwa rubama dallat ashiya'u ala shay'in wahidin ka rajulin ra'a anna shamsa in kasafat wa ra'a akhira akharu ka anna al-bahra nashafa wa ra'a akharu al-baladu eh, aw suruhu aw mawdi'u ibadatihi khariba wa ra'a akharu jabalan aziman tahaddama ana iya samun mafarkai daban-daban sunan fasara daya shine wani mafarkin ya ga rana ta kisfi wani ya farkin ya ga kogi ya ɗashi wani ya farkin ya ga gari ko katanga ta rugurguje wani ko ya mafarkin masallacinsu ko wurin sallar shi ya lalace wani kuma mafarkin ya ga dutse ya rugurguje duk waɗannan gabaki ɗayansu fasara su guda ɗaya ce shine ya dillu ala mauti kabirin ka malikin au alimin au mutawalli yana nuna mutuwar wani babba kamar shugaba ko wani sarki ko wani malami fa yakunu takraru zalika dalilan ala mauti au halaki man zakara wannan idan aka samu mutane suka yi wannan mafarkin ko mutum yi mafarkin ne maimaita da wannan sura alama akan wani babba ta babban mutuwa za a yi mushi ko in mutane daban-daban suka yi wannan mafarkan alama za a yi wannan al'umma ko wannan garin ko wannan yaran ko waɗannan mutanen za a yi musu wata babban mutuwa warba ma dalla ashiyul wahidu ala ashiya fa inna man akala min al marda ruma rumanatan mata wahiya lil maliki baladuhu وزوجه, وزوجه للأعزب وهي لمن عنده حامل ولدا وهي للتاجر أقده, آه، أقده مال وهي للفقير دينار أو درهم وهي آه، مركب لمن تصله له المراكب وتدل على الدابة والملوك والمملوك وعلى الدور لأن حبتها بينهن حائل كالبيوت yace haka ana iya samun kamar da ake samun farkai da dama su nuna fassara ɗaya ana iya samun mafarki kwaya ɗaya zama ya da fassarori daban-daban daga ciki shine kamar mutum mara lafiya ya ga ya ci ruman ruman ɗan itace na ruman to zai mutu ne idan ko sarki ne ya ga yana cin ruman to zai zama garin shi ne zai mutu idan gwauro ya ga yana cin ruman zai aure idan mai ciki ta ga tana cin ruman to za ta haihu danta zai danta ne idan kuma tajiri ya ga yana cin ruman to duke shi za ta lalace haka idan fakiri ya ga yana cin ruman to zai cinye 'yan kudinsa ne wanda kuma yake ya cancanci samu abin hawa in ya yana cin ruman to ya samu abin hawa ne haka wato zai samu abin hawa dabba kenan haka kuma wanda ya ga abin nan yana matsayin bawa ko maras shi yaga yana cin ruman ta zai samu yanci ko zai samu gida da sauransu ka'ida ta bakwai ya ce kama an na marra a rabba sana'atin aw shay'an min uddatihi abbara ila indi aw halatahu ihtaja ilayhi au ila mislihi bi amrin yanzilu bihi kaman yara anna indahu faqihan أو كتاب فقه ربما تعلم أو احتاج إلى فتوى أو حكومة أو عقد نكاء وكالطبيب للمريض عافية والمتعافي مرض يحتاج فيه إلى طبيب sannan idan mutum ya ga masanin wata sana'a ko wani abu daga cikin kayan aikin wannan sana'a to za a fasara cewa zai buƙatu zuwa ga wannan ne sana'a ko kuma zai cakuɗe ɗeniya da shi alal misali shine kamar mutum ya gan shi a gun wani malamin fiƙo ko ya ga ya ɗauko littafi to zai koyi karatu ko kuma zai buƙaci zuwa ga fatawa ko zai buƙaci zuwa ga sharhin wata matsala ko kuma zai buƙaci zuwa ga ɗaurin aure ko alƙalanci idan mutum ya gan shi a gun mara la'agun likita alhalin shi bai da lafiya to zai samu lafiya idan lafiyayyen mutum ya gan shi a gun likita to zai buƙaci zai rashin lafiyar da hatsi ya buƙatu zuwa ga likita idan mutum ya gan shi kuma haka misali a gun kamar jami'an tsaro kamar 'yan sanda to wata rigima za ta yana da rigima dama a ƙasa to wata rigima za ta taso wadda zai buƙaci 'yan sanda ko lauyoyi kuma kamantarsu ƙa'ida ta takwas shine ya ta'awila da filafi a ƙadarin nasi a ashkhasi wa hay'atihim وكل إنسان تعبير فلكل إنسان تعبير insanin وتأويل yunasibuhu wa ta'wilun فتكون bihi fa وعلى الآخر عذابا rahma wa alal akhari mafarki guda ɗaya yana yi ɗaukan fassara daban-daban da gwargwadon mutane da yanayinsu kowane mutum yana da fassarar mafarki da da shi ah, don haka wani fassara mashi shi fassara mai kyau wani kuma a fassara mashi shi mummunan fassara shine kamar wancan misal da muka buga a baya wanda shi ma anan malam ya kara buga shi cewa ibn sirin ai mafarki aka gaya mai wani ya gaya mai cewa ya yi jikiran sallah ya ce za ka je aikin hajji wani kuma ya ce ya yi jikiran sallah ya ce kai kuma za a yanke maka hannu ya fassara ma wancan da wa'azin fi nasu bil ya fassara ma wannan shi kuma da ثم أذن مؤذن أية العير إنكم لسارقون haka da mutum zai ga kanshi akan mambari yana jawabi idan wanda ya dace da shugabanci ne ko limanci to zai samu wannan matsayi ne idan kuma wanda bai dace ne to za a kere shi ne a sama kowa ya gan shi to sannan a a yake cewa kuma har ila yau ka'ida ta tare shi ne mafarki guda ɗaya fassara shi na iya bambanta da gwargwadon irin mutumin da ya farkin wani yare yake magana da shi saboda abubuwan da ake gani suna da bambancin yadda yarurruka suke ganin su alal misali abin nan safarjal safarjal yaren wato abin nan abin da ake ce ma safar um, abin da ake ce ma safarjal wani dan itace ne wanda yake cikin dangin 'ya'yan itace irin su apple da fiya da makamantar sai dai shi da ɗanɗaci daci ana ce mishi queen q-u-i-n-c-e da ingilishi kenan to a wannan ɗan itacen yanzu da tsari idan mutum ya farkin ya ga irin shi ya danganta ga mutumin wani iri ne da haka za a fassara mishi alal misali kamar da malam ya faɗa a nan yake cewa idan ah, idan mutumin da ke magana da farisanci a gunsu wannan abin wani abu ne na ɗaukaka da daraja eh, wanda manyan mutane ne suke suke amfani da shi da haka zai ne zuwa ga ɗaukaka da daraja haka a gurin larabawa su kuma wani abu ne da yake nesa wanda ba a samun shi da haka zai nuni zuwa ga tafiya ko wata wani abu mai wahala to haka yana sabawa da da addini ma almisali kamar wanda zai ga yana cin mushi to zai iya zama dukiya ce ta haram ko wani abu da ya haramta gare shi amma akwai waɗanda suke masu cin mushe a gunsu mushe ba kwaya ba to wannan ba wani abu ne haka kamar misali kare akwai al'ummar da kare ba ce mai daraja a gunsu akwai kuma kuma al'ummar da kare kuma ba wata tsiya bane a wurinsu haka dai haka dai kamar haka shanu ga bafulla ce da wata ba fulla ce ba misali haka ya danganta ga zamani lokaci kamar lokaci kamar mutum ya gan a lokacin sanyi amma ya saka kayan zufa ko lokacin zufa ya sa kayan sanyi yana nuni ruwa ga canjin yanayi ko lasan da ake amfani da inda ya kamata amfani da ruwan zafi ya gana amfani da ruwan sanyi kamar da zai gana shan shayi amma da ruwan sanyi misali yana nuni zuwa ga cuta ko damuwa ko kaskanci haka ya yana bambanta da bambancin sana'o'i har ila yau kamar misali mutumin da ba soja ba ya gan shi ya sa kayan sojoji ko mutumin da ba ya wuce shekarun dan makaranta ya gan shi ya saka uniform irin na makaranta ko mutumin da ya wuce matsayin a gan shi da wata irin sutura sai a ga ya sayar wannan sutura kamar a ce babban mutum ne sarki ne mai sarauta amma kuma ya gan shi da wasu kaya waɗanda ba su dace da matsayin sarautarsa ba to wannan yana nuni zuwa ga fitina ko husuma za ta faru a cikin rayuwa haka kuma yana sabawa da sabawan wurare kamar mutum ya ga yana tsuguno ba a cikin banɗaki ba ko ya ga yana cin abinci misali a cikin banɗaki ko ya ga eh, shukoki da bishiyoyi sun fito a cikin ɗakinsa na kwana to wannan yana nuni zuwa ga tonan asiri ko wani abu da zai faru mishi wanda za a yi Allah wa dare da shi a asirin shi zai tuhu haka yana sabawa da sabawa al'adun mutane kamar alal misali mu ɗauka alal misali aski gemu ga aski gemu a shari'a bakin amma akwai mutanen da su a al'adarsu suna askewa kamar jami'an tsaro yana mutum zai ga shi ba zanayin tsaro ba amma yana ake je mu to alama zai taba wani abu na haramci ne zai wani abu da yake haramci ko kuma zai wata asara ko kuma zai wani abu wanda za a daina ganin girmansa amma idan soja ne ya gana aske gemu to dama ya saba wannan zai zama hadisin nan ne ala ya kwanta bacci ne kawai da tunanin zai aske gemu shi gobe haka haƙila fasara na iya sabawa gwargwadon irin rayuwar mutane da samun su ko rashin samun su da arzikin su ko irin sana'o'in su kamar alal misali mutumin da ya ga ya sa kaya irin na leburori amma kuma shi a rayuwar shi ya fi karfin wannan sana'ar shi ma tawaya ne ko kuma mutumin da yake e, e, lebura ko mai karamin samu ya ga ya saka kaya irin na manyan mutane shi kuma watakila zai je shiga wani abu ne da zai fi karfin sai rasa yadda zai yi. hakanan yana sabawa da sabawar ainihin irin rashin lafiya ko damuwar da mutum yake da ita wanda zai ga zai iya nuni zuwa ga tsayin cutar ko shi za ta warke ko makamancinsu sannan yana iya sabawa ta fuskar kamar da suke cewa bilmauti wal hayat kamar misali wanda ya ganshi ya saka alharini ko zinariya kaga wannan abu ne da bai dace ba musamman ga maza a wannan rayuwa amma yana iya dacewa ya zama ɗaukaka a lahira to in ya gan shi a wata rayuwa ne can daban ya saka to abu ne mai kyau in ko ya gan shi a wannan rayuwa ta duniya ya saka zinariya ko ya saka alharin to ba abu ne mai kyau waɗannan suna daga cikin asaloli masu muhimmanci sosai da ake kula da su shi yasa malamai suke cewa mai fasaran farki ya kula da adatin nas wa addiyanihim al'adun mutane wajibi ne ya kula da su da kuma addinansu ya kula kuma da irin shekarunsu ko inda suka fito ko makamantansu duk wannan yana da alaƙa da ainihin wato haka ga abin da yake faɗa a cikin tafin badrul munir yake cewa yake cewa wa kadhalika yakhtalifu ta'bir tafsir al-ahlam bi ikhtilaf 'adati an-nas wa adyani har ila yau fasar mafarki yana bambanta da gwargwadon wato al'adun mutane da addinansu kamar yara annahu ya'kulu al-baqila al-akhdar ka wanda zai yana cin wato abin nan yana cin koran koran dabi abin koran yalo kuma kamancin shi wal majus yuharrimuna luhum al oke fa inna inda sa'iba malu haramin wa nakad idan mutum mai irin wancan addini na sa'ibawa yaga yana cin wani abu to zai samu wata dukiya ce ta haram kamar misali mutumin da yake vegetarian baya cin nama yaga yana cin nama to bala'i ne gare shi yannahu haramun alai. wal majus yuharrimuna luhum al baqar kamar majusawa da ba sa cin naman saniya mutanen indiya misali Indus wal yahudi harumuna luhum al jazur da kuma yahudawa da suke haramta naman raƙuma wa ba'd al-yunan yuharrimuna luhum ad-dajaj da kuma mutanen girka da ba sa cin wasu ba su cin kaza wal islam yuharrimu al-khamr da musulunci da yake haramta giya to duk wanda ya gan shi a cikin irin waɗannan addinan yana mu'amala da wannan abu? to alama akan wata barna ce fa hadha wa ma ashbahu haramun inda man yara zalika ga wanda yake ganin haramcin hakan ya gan a farki to akwai matsala wa arzaku wa fawa'idu inda mai ya hilluha wanda kuma yake ya halasta gare shi in ya gani to arziki ne da fa'ida kama annal mar'ata idza ra'at annaha tazni wan nasu yubsiruna fa hiya eh, shuhura radi'a da mace za ta ga kanta tana yin zina wa iyazu billah kuma ga mutane suna kallanta kamar tana yin bulufin za ta samu mummunan shahara za ta samu suna amma wanda yake mummuna wa nakat da wata lalata wata barna fa in kanat bil hindi dalla ala annaha taqtaribu wa tashtahiru bi ibadatin wa idan ko indiya ne ta ganta tana haka to yana nuna zuwa ga za ta kusanci wurin bauta ba ta zama ta shahara da da bauta wa yakunu laha malihun za a yaba mata kuma li'annahum yaqtaribuna ila ta ta'ala bizina saboda su kuma suna kusanci da Allah ta hanyar zina Allah shi kyauta jallallahu ta'ala an zalika kama da yace Allah ya fi karfin wannan kusanci kama annal majusa ta abudu nar kama yadda majusa suke bauta wuta fa idza ra'a ahaduhum ka annahu qad naran in dayan su yaga ya hura wuta aw sarafa an hal adha ko ya hana wani barna ya kai gare ta aw sujada da ko ya mata sujuda kana zalika inda hum jayidan a gunsu wannan fasara ce mai kyau wa fa'ida kuma ci gaba ne wa ibada wa kazalika ubadu shamsi idza ra'awha in sun ga rana su ma fi sifatin hasana kyakkyawan yanayi wa amma idza nazalat bi ahlihim afa fa nuqsanun yaqa'u fi dinihim idan ko wani su yaga wato idan mutum yaga wani abu na barna ya hadu da shi to nuqsani ne idan sai gansu kira na sai ga wani abu ya fara da ita to nuqsani a dinin su biladihim wa kadhalika kullu man ya'budu shay'an duk wanda yake bauta wani abu kana hukmuhu kadhalika hukunta shi kamar haka ne sawun kana fi sama aw fil ard aw tu'azzimuhu wanda ya ga wani abu da yake bautawa a sama ko a ƙasa ko abin da yake girmamawa to da gwargwadon yadda ya ga wannan abin ne za a fasara shi mafarkin fa in nazalat ka adihim eh, bi ahadihim nuqsanun fa innahu yadkhulu alaihim fi dinihim aw bilarihim aw eh, eh, amrun rabi idan wani abu da suke girmamawa wasu kafirai ko suke bauta masu ga ya faɗo akan ɗayansu ko wani matsala ta faru da shi to za su samu matsala ne addinin su ko garin su ko wani al'amari zai faru da su wannan haka ke cikin tafin albadrul munir ƙa'ida ta goma wadda ce ta ƙarshe yace idza ra'aita ru'ya wa kana fi ta'wiliha auratun lil muslimin qad sataraha Allahu alayhi idan ga wani mafarki wanda yake a cikin fassara akwai tonan asiri na wani abu da Allah ya rufa wani musulmi asiri fastur alai sai ka rufa mai asiri wala tahkiha kar ka bada labarin wannan mafarkin wala tusammihi karka ambata ka ce ai na ga wani a cikin mafarki kaza yayi kaza ko na ga fassarar mafarki kaza ga wani kaza kaza kaza fa in fa eh, fala tusammi fiya in zakarta in ka ambata mafarki ka faɗi sunan shi fa innaka in fa'alta zalika iktabta akhaka in kai haka to ka ci mutuncin ka ka ka ka kai gulma dan uwanka sai kawo waka ta ibnu radi da yake cewa واكتم عوار الناس إن عبرتها واحذر من الإعجاب إن أصبتها وذل بالأرجه والأقوى اعتبر إذ في المنام الخير والشر حبر كبار بالطنبور وسط المسجد فرجه المسجد وردع ودرع الردى ردي يتشي ابن وردي يتشي وقتم كقوي عوار الناس الأورور المتاني أتكنا يا هذا idan muke baka labari a matsayin kana mai fassara ana ana sa ran duk abin da faɗa maka ya zama highly confidential kamar yadda likita yake kamar yadda alƙali yake kamar yadda mai mai ba da fatawa ko malami duk abin da wani faɗa maka na labarin shi ba za ka zo ka ba da labari ka ce ai wani kaza ma ai kaza ne ya faru da shi ai wanta kaza ma ta taɓa yin kaza ai wannan da kuke ganin ta ai ta yi kaza wannan baya daga cikin ah, siffar malami ko mai fassara ko alƙali ko likita wa hadar min al-i'jabi ka ji tsoron karka dinga jin jiji da kanka in a fafta. in ka fassara farki daidai ka dinga jin cewa kai wani isasshe ne ka dinga kafafa a'a ka ɗauka Allah ne ya baka dacewa ba dabara ka bane wa gallibil arjaha wal aqwa tadir abin da yafi karka yafi bayyana karkata zuwa gare shi ta tafi karfi karkata zuwa gare ta ibtil manamil khairu wash sharru habar saboda a cikin mafarki akwai abin alkhairi akwai abin sharri ka bari bi tumburi wasal masjid da mutum zai shi a tsakiyar masallaci yana kada ganga kaga wannan akwai alheri masallaci akwai sharri kida a cikin masallaci hil masjida to ka kaka zuwa ga cewa shiga masallacin nan alheri ne ah, wadra irradi ka kawar da wancan mummunan abin da ka gani a ciki ibn qayyim zan cike magana ibn qayyim da ya fara cikin alamul muwaqqi'in da yake cewa والمفتي والمعبر والطبيب يطلعون من أسرار الناس وأوراتهم على ما لا يطلع عليه غيرهم فعليهم استعمال الستر فيما لا يحسن إظهاره لا يحسن إظهاره yace da mai fatawa da mai fassara mafarki da likita suna sanin tarihi da sirrorin mutane da al'auran mutane abinda wani bai iya sani da haka dole ne a kansu su amfani da hanya ta sirtawa kada su ba da labarin abin da bai kamata a ba da labari bai kamata a matsayinka na malami ko mai fatawa ko a matsayinka na likita ko mai fasara mafarki mutane su gaya maka labarin abubuwan da ya faru da su sun amince da kai ka je kana faɗa cewa ai sun taɓa yin maka za ai wani ma ya taɓa yin sata ai wani ma ta taɓa cikin shege ai wani ma da luwaɗi ne wani da biyan azumi ma ai wancan da na duba ta ai baka ga kaza kaza kana matsayin likita to ta gawa in ka mata wanka haramun ne ka je ka ba da labarin wani abu da ka gani wanda yake ya zama sharri ko matsala game da ita to gashi da na yi alkawarin cewa zan tsaya a waɗannan darussa iyaka goma amma kuma gashi muna ta faɗin ƙa'idojin ba mu ma kai ga daddale su ba gashi an kai kasar na goma don haka insha Allah za mu ci gaba zuwa na sha ɗaya ko watakila har na sha biyu domin mu samu mu ƙare waɗannan zantuttuka da fatan 'yan uwa za su yi haƙuri da wannan tsawaitawa wadda ba haka na so ba insha Allah Allah ubangiji ya sa mu dace Allah gafarta mana zunuban mu Allah ya sa mu cika da imani subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh